Kwamitin da gwamnatin Jihar Yobe Arewa maso Gabas ta kafa don binciko sanadiyan da ma asarar da harin da wasu, wanda har yanzu ba a san ko su waye ba, suka kai makarantar gwamnatin tarayya da ke buniyadi wanda ya yi sanadiyan mutuwan yaran makarantar da dama, ta kai ziyarar gani da ido makarantar. Hakan ya sa na tuntuɓi shugaban kwamitin kuma kwamishinan shari'a na Jihar Yobe. barista ahmad mustapha ta wayan tarho don sanin halin da suka samu makarantar a ciki je mun makaranta banda masu gadin nan da waɗansu malamai da muka ce mu zo mu haɗu da su a gurin ba komi a cikin makaranta kusan mun zagaya ba inda ba mu shiga ba ɗaya ba ɗaya da ajujuka da gidajen malamai da admin blog duk inda ya kamata je mun je duk inda ya kona ba wanda ba wani gaskiya abin takaici ne mun je mun gani duk kayayyakin malamai kayansu na abinci kayansu na eh, su na su kwamfuta da wayo duk dai abin da ya kamata su yi amfani da shi na gidaje su duk sun kone gaskiya aje to ya kaman yanayin wurin eh, ɗalibai gaba daya a kone suke hajiya na mata na yara mazan gaba daya a bayanin da muka samu don mun sa kwararru su ba mu ah, kiman abin da zai iya gyara su su da kwararrun suka ba mu suka ce wadansu gine-gine sai an rusar da su ma gaba daya kafin a sake to kaga barnan ya kai barna to akwai kaman yara da har yanzu iyayensu na kokawa ba gansu ba kuma kwamiti kafin kun sa waɗanda za su shiga daji su ga eh, ko za a samo yaran nan me ake ciki eh, tafiyar da muka yi mun kamar yadda na gaya miki mun gane da malaman kuma sun kara ba mu haske don akwai yaran da da ba iya gane su ba saboda kuna to amma daga baya an zo an samu yan uwansu dalibai suka zo suka nuna dakunan kuma suka nuna gadajensu dalibin mutum ya kone kurmus akan iya gane shi ta gadonsa suna cewa wannan gadon wane ne wannan gadon wane ne kuma wannan konannin gawakin da ya suna kan gadajensu a misali ya nuna cewa yaran nan sun yi sun yi baya da za su yi su fita sun koma kan gadajensu sun kwanta a kan gadajensu har abin zai same su ya kona su to malaman sun tabbatar mana cewa an iya gane waɗanda da ba a gane ba so yanzu a yanzu abin da yake hannu da yara guda hudu ne waɗanda malaman suka tabbatar mana cewa har yanzu ba a san inda suke ba barista hamad mustapha kwamishinan shari'a na jihar yobe kenan bayanai dai da ke fitowa daga buniyadi na nuni da cewa gwamnatin tarayya ta canja wa yaran makarantan wuri na wucin gadi sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya